muna nasiha yani maza a tashi a yi fama kar wani ya depend kan mace saboda abin da yake Allah wadata da yake Allah ya ainihin bata ka relax ba za ka fita ka yi aiki ba kana ga in ba shi ma o oh, ai tana wani jujumanta tana da wani susun da take yi ta taimaka a gida sai ka ga in kai haka ka relax ba ka je kayi ba an zo ba samu abinci ba ita ma ta ce ba za ta yi ba saboda ba dole bane a kanta sai ka ga ya kawo tashin hankali shi sa bayi eh, maza ya kama da a tashi yani a yi fama saboda mafi alherin abinci da za ka ci ka ciyar da iyalanka shine abincin da kai don kanka kai fama ka samu wannan abinci. Mm. shi sa imamul bukhari a cikin littafinsa ya zo da wai babi namiji ya kama da ka tashi ka nemi arziki arziki da za ka yi shi ka samu dukiya saboda ka ciyar da iyalinka mm. kai da kanka shi sa eh, ba mu depend kan matan na sun yi sun kyauta Allah zai ba su lada amma ba wajibi ba ne a kansu kuma Allah bai ba su laifi saboda ba su yi ba